Tun bayan rufe iyakokin kasashe daban-daban da suka hada da kasar mu musamman masu kwale-kwale ne suka maye gurbin motocin sufuri inda daga boye suke ketarar da mutane sannan akwai masu kabu-kabu da ke jigila tsakanin bakin ruwa da gari. Waɗanne matakai kuka ɗauka tun farko domin tsaida irin waɗannan abubuwa? Mun shirya tararraki na wayar da kai tare da masu ruwa da tsaki wato masu kabu-kabu masu kwale-kwale da kuma magabata daban-daban na gari domin jan hankulansu dangane da haɗarukan da suke sanya ƙasa a ciki. Mu ma nemi ƙarin jami'ai domin tabbatar da tsaron kogi saboda iyakar ruwan tana da tsawo sosai. Jami'an da muke da su a barikin jandarma ba su isa domin kulawa sosai. Mun sa kira ga hukumomin jiha waɗanda suka bamu ƙarin kayan aiki. amma duk da haka akwai wahala wajen shawo kan lamarin. La situation est difficile à contenir. An yi la'akari tare da hauhawar zuwan ruwan kogi wasu suna cewa akwai ma kwale-kwalen da suka nutse. Shin koyaya gaskiyar zancen? Gaskiya ne duka hannayen kogi sun fara cika suna batsewa kuma ruwan suna da karfin gudu hakan ya sa ƙananan kwale-kwale suna fuskantar matsala wajen kai da kawo. A makon da ya gabata ma wani kwale-kwale ya nutse har aka samu hasarar rayuka. Ba shi kaɗai ba ne a jiya ma wani kwale-kwale ya nutse sai dai an yi sa'a akwai jama'a kusa waɗanda suka ceci mutanen da ke cikin kwale-kwalen. Jami'an tsaro na yin iya bakin ƙoƙarinsu suna kan kogi jiya su ne suka ceto mutanen da suke cikin kwale-kwalen da ya nutse. rantse shekaran jiya ma da aka samu rasuwar mutane don ba sa kusa ne alheri ne ga mutane su daina wannan tabi'a shin ko akwai matakan ladabtarwa ga 'yan kabo-kabo da masu kwale-kwalen da kansu A game da abin da ya shafi masu kabu-kabu idan muka kama su muna rike motuna su masu kwale-kwale ba ma ma iya kama su shine matsala. Abin na da yar sarkakiya idan kuka tunkari mai kwale-kwale da ke sufuri ba kan ka'ida ba shi gudu yake ya bar kwale-kwalen. Akwai kwale-kwale da dama da ke aje a barikin zandarma masu su basu ma zo neman su ba. Iyaka na da sarari sosai wajen kogi akwai wahalar kulawa da ita.